Tarihi ta ɗaya Sura ashirin da tara Kyautai don ginin haikali Sa'an nan Sarki Dauda ya ce wa dukkan taron, Ɗana Solomon, wanda Allah ya zaɓa matashi ne, kuma bai gogu ba, aikin yana da yawa, domin wannan ƙasaitaccen gini ba na mutum ba ne, na Ubangiji Allah ne, na riga na tara dukan kayayyakin da na tanada saboda haikalin Allah na. zinariya. saboda dukan ayyukan zinariya, azurfa saboda dukan ayyukan azurfa, tagulla saboda ayyukan tagulla, ƙarfe saboda ayyukan ƙarfe, da kuma katako saboda ayyukan katako, da onis don ado, tarkuwoyis, duwatsu masu launi daban daban, da kuma dukan duwatsu masu kyau, da mabul, dukan waɗannan suna nan jingim ban da haka ma, cikin sa zuciyata ga haikalin Allahna, yanzu na ba da ma'ajina na zinariya da azurfa saboda haikalin Allahna fiye da kome na tanada, saboda wannan haikali, talenti dubu uku na zinariya, zinariyar ofir da tatacciyar azurfa dubu bakwai don adon bangon gine gine don aikin zinariya da kuma aikin azurfa. don kuma dukan aikin da gwanaye za su yi, yanzu fa, wa yake da niyya ya miƙa kansa a yau don Ubangiji? Sai shugabannin iyalai, shugabannin ƙabilan Isra'ila, manyan hafsoshin mayaƙa dubu dubu da manyan hafsoshin mayaƙa ɗari ɗari, da shugabannin lura da ayyukan sarki suka yi bayarwa da yardar rai, suka bayar talenti dubu biyar na zinariya, talenti dubu goma na azurfa, talenti dubu goma sha takwas na tagulla da talenti dubu ɗari na ƙarfe don aiki a haikalin Allah, duk waɗanda suke da duwatsu masu daraja suka ba da su ga Yehiyel mutumin Gashon, ma'ajin haikalin Ubangiji, mutane suka yi farin ciki ganin yadda shugabanninsu suke bayarwa da yardar rai, gama sun bayar hannu sake da kuma dukan zuciya ga Ubangiji. Dauda sarki shi ma ya yi farin ciki ƙwarai Addu'ar Dauda. Dauda ya bi Ubangiji a gaban dukan taron yana cewa, Yabo gare ka, ya Ubangiji, Allah na mahaifinmu Isra'ila, har abada abadin, girma da iko, da ɗaukaka, da daraja, da kuma nasara naka ne, ya Ubangiji, gama kome a sama da ƙasa naka ne, mulki kuma naka ne, ya Ubangiji, an kuma ɗaukaka ka a matsayin kai a bisa duka; wadata da girma daga gare ka suke, kai ne mai mulkin dukan abubuwa, a hannuwanka ne ƙarfi da iko suke, don ka ɗaukaka da kuma ka ba da ƙarfi ga duka. Yanzu fa, Allahnmu, muna gode maka, muna kuma yabon ɗaukakar sunanka, amma wane ni, kuma wace ce jama'ata da za mu iya ba ka a yalwace kamar haka, Komai daga gare ka suka fito, kuma mun ba ka abin da kawai ya fito daga hannunka ne, mu bare ne kuma baƙi a gabanka, kamar yadda dukan kakanninmu suke, kwanakinmu a duniya suna kamar inuwa ne, ba sa zuciya, ya Ubangiji Allahnmu, game da dukkan wannan yalwar da ka tanada saboda ginin haikali, saboda sunanka mai tsarki. sun fito daga hannunka ne, kuma dukan naka ne, na sani, Allah na cewa kakan gwada zuciya, kakan kuma gamsu da mutunci, dukan waɗannan abubuwa na bayar da yardar rai, da kuma kyakkyawar niyya, yanzu kuma da farin ciki, na ga yadda mutanenka waɗanda suke a nan da yardar rai suka baka. ya Ubangiji Allah na kakanninmu Ibrahim, Ishaku da Isra'ila, ka sa wannan sha'awa a cikin zukatan mutanenka har abada, ka kuma bar zukatansu su yi maka biyayya, ka kuma ba ɗana Solomon cikakkiyar zuciya don yă kiyaye umarnanka, farillanka da ƙa'idodinka, ya kuma yi kome don ya gina ƙasaitaccen gini wanda na riga na yi tanadi dominsa. Sa'an nan Dauda ya ce wa dukan taron, Ku yabi Ubangiji Allahnku. Saboda haka suka yabi Ubangiji Allah na kakanninsu, suka rusuna suka kuma fāɗi rubda ciki a gaban Ubangiji da kuma sarki, an yarda da Salamun a matsayin sarki Kashegari suka miƙa hadayu ga Ubangiji, suka kuma miƙa hadayu bijimai dubu, raguna dubu da kuma ’yan raguna dubu na ƙonawa gare shi, tare da hadayunsu na sha da sauran hadayu a yalwace saboda dukkan Isra'ila. suka ci suka sha da farin ciki mai girma a gaban Ubangiji a wannan rana. Sa'an nan suka yarda da salaman ɗan Dauda a matsayin sarki sau na biyu, suka shafe shi a gaban Ubangiji don ya zama mai mulki, Zadok kuwa ya zama firist, saboda haka salaman ya zauna a kujerar sarautar Ubangiji a matsayin sarki a maimakon mahaifinsa Dauda. Ya yi nasara, dukan Isra'ila kuwa suka yi masa biyayya, dukan shugabanni da jarumawa har ma da dukan ’ya'yan Sarki Dauda maza suka yi alkawari za su yi wa Sarki Solomon biyayya, Ubangiji ya ɗaukaka Solomon sosai a idan dukan Isra'ila, ya kuma ba shi darajar sarauta yadda babu sarki a Isra'ilan da ya taɓa samu. Mutuwar Dauda. Dauda ɗan Yesi ya zama sarki a bisa dukan Isra'ila, ya yi mulki a bisa Isra'ila shekaru arba'in, shekaru bakwai a Hebron da kuma shekaru talatin da uku a Urushalima, ya mutu a kyakkyawar tsufa bayan ya more dogon rai, wadata da girma, ɗansa Salaman ya gaje shi a matsayin sarki. Game da ayyukan mulkin sarki Dauda daga farko har ƙarshe an rubuta su a cikin tarihin Sama'ila mai duba, tarihin annabi Natan da kuma tarihin Gad mai duba, tare da yadda mulkinsa da ikonsa da yanayin da suka kewaye shi, da Isra'ila da kuma dukan sarautai na dukan sauran ƙasashe.